إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري أهل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wajiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau mana alhamis 22 ga watan Ramadan hijira 1444 kuma zo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. a ya da yau muna sha uku ga watan hudu shekara ta 2023. lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da kokarin sanin ma'anoninsa da fatan Allah azurta mu aiki da shi a cikin wannan wata mai albarka na ramadan kuma a wannan masallaci na zamzam da ke hoto ba ku manta ba muna cikin suratul ibrahim a jiya tsaya kan aya ta sha bakwai sai dai an ƙarashin bayanin ƙarshen ta lokaci halinsa da Allah madaukaki yake cewa wato ta jarahu wala ya kalu yusbihu wa yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa mayyit wa min wara'ihi azabun ghalib wannan ayar muna cikin bayani ta lokaci halinsa ana mana bayanin shi gaba a can baya a karanto daga wasu tafta hudun nan مكان وما هو بميت Allah malaukaci ya ce wa tsaftahu wato suka nemi taimako jiya muka ce fassara biyu malamai suka kyasuwa suka nemi taimako wanda suka nemi taimako su ne manzanni lokaci da abiyansu suka yi masu tawaye har suka nemi ko su fitar da su daga garinsu sai su nemi taimako ubangijinsu shi ne wa tsaftahu rabbahu ne ne taimakon ubangijinsu ya ka musu ɗauki maimakon a fitar da manzanni da wanda suke imani da su Allah ya kawo ɗaukinsa sai ya bar manzannin da wanda suke imani da su kuma a fitar da makiya ɗin shi ne wa kaba kullu jabbarin ali in Allah ya kawo ɗaukinsa daga nan dukkan wani jabbari wani wanda yake jiji da kan shi kaba sai ya taɗe hanidin sannan mai hatsama wato ainihin ke cewa shi wani ne kuma zai iya wani wani abu sai Allah ya karya shi wanda kuma ta faru dukkan manzanni karanta da ku a baya irin haka ta faru shi ne Allah madaukaki ke gaya mana irin wannan halayyar tasu sun yi yadda a yi masu kan Allah yake cewa fa amma man tsara وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وكما إن الله تساولي من خاف مقام ربه جنتان kaga idan su wannan duk magana ne na shi wato baya a can ayar kafinan inda muka karanta cewa zalika liman kafa maqami wa kafa waqi cewa tafsahu a nan ne tambaya a wato roƙon biyu ko roƙo ta ɓangaren manzanni fi Allah ya halaka wannan da suke ja da su ko kuma a su kafiran kansu su rika cewa su rika roƙo abin da ake cewa zai same su na azabar su same shi kamar yadda ke cewa wato ainihin Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa wato hadha huwa al-haqqa min indika amtir alaina hijaratan min as-sama' A aw itina bi azabin ali fi suratul anfal a tare kikan ce Allahumma ya Allah in kana hadha huwa al min indika wannan abin da suke gaya mana cewa azaba za ta kama mu ko za a gama da mu idan gaskiya ne daga gare ka ne ya ubangiji fa amir alaina hijaratan min sama ai mana ruwan duwatsu daga sama ga wannan taurin kai ya kai taurin kai ana suna ganin kama abinda da manzannin su kuɗi ba gaskiya ba ne ba azaba za ta zo masu su koma su zo su imani in ba haka ba za a halaka su sosai su su da Allah in abin da manzannin su kuɗi gaskiya ne kamar ruwan duwatsu kamar ruwan wuta kenan a wai da azabin alim ko kuma a zo mana da wato ainihin wato ainihin azaba mai raɗaɗi ko ainihin kai mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma kai mana ruwan azaba mai raɗaɗi kaga wannan su ne tilo an makansa azabar ta zo masu duka jayin shi ne ibn kuce yake cewa ya tamila an ya kuna haza muradan ko haza muradan zai wa ana nufin wanda da wancan ɗan su annabawa idan matsi ya matsi sai su ɗan hannu su roƙi Allah haka su kuma kajirai idan kangara ta kai kangara da su ce idan ya Allah idan manzannin ka abin kuɗi na azaba su gaskiya ne ka sauko mana da ita har su ma roƙo ce to to duk suna iya faruwa amma annahum istaftahu ala anfusihim yawma badri kamar yadda su kajirai sun nemi ranar badar a zo a yi a zo a yi karan bata haka suka roƙa inda su ne annabi manzanci shi wato gaskiya ne ya zo a kara Kada shi ɓangaren shi wannan sannan wasu rasulullah shi ma manzo ya roƙi Allah Allah ka kawo mana ɗaukinta kun sun roƙi Allah cewa 'Yan annabin gaskiya ne to ya zo a gwabza ba su gama da shi shi ko manzo ya ce ya roƙi Allah kada ya bari a halaka wannan al'umma ta shi kaga duk sun faru Abu da haka wa qala Allah ta'ala lil mushrikeen Allah yake da mushrikai in tastabtuhu faqad ja'akum al-fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum cikin suratul anfal idan kun nemi kun roki wato ainihin wani abu ya zo muku na azaba to ainihin ja'akum al-fath abin ya zo muku dan an zo an kara a badar an kakkashe su wa in tantahu in ko da kun bar shi da kun bar abin da kuke fa huwa khairul lakum shi mafi alheri a gare ku saboda haka wannan wuri ana nuna mana kenan duka addu'a je an yi kuma duk tambayin kun sun roƙa abin da suka roƙa kuma ya zo masa, manzo kuma ya yi roƙo shi ma Allah ya ragargaza su kuma ya ragargaza su ko manzanni da yawa sun wannan sai wa kama kullu jabbarin wato mutajabbirin bi nafsihi anidun wa anidun wa anidun bil haqq yake cewa jabbar wanda a karan kanshi yake nuna isa da takama sannan kuma mu'anidun lil haqq wanda yake yi mata wato gaskiya yake mata tawaye ya san abin gaskiya ne amma ya kangare ya ce shi ne haƙa ƙaunihi ta'ala alƙiya fi jahannama kulla kafarin ale مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر وألقياه في العذاب الشديد cikin suratul fatina Allah ya ce a jefa cikin jahannama dukkan wani kafiri mai kangare ma gaskiya wanda ke hana duk wani abu na alkhairi mai ta'addanci dan ta'adda mai cikar iyaka kenan sannan kuma mai shakkar cewa a samuwar Allah ko imani da Allah shine waye allazi ja'ala ma allahi ilahan akhara wanda ya sanya wani Allah tare da Allah ma allahi ilahan akhara sanya ma Allah abin tarayya wa alqiyahu fil azabi shadid ya ce ku jefa shi cikin azabar nan mai tsanani azabar jahannama kenan kaga wannan da ana so a nuna mana cewa yadda al'amarin ya kasance wato ainihin su za su roƙo sannan kuma ga abin da za a yi mai Allah ya ce min wara ihi jahannam shi wannan jaddori din. a gaban shi domin wara tana da ma'ana biyu tana da wara ana nufin gaba ana nufin baya in an ce wara abu bayan sakina amma tana iya zuwa da ma'anar wara a mamakina gaba da shi bayan abin da za a yi mashi na alakawa a duniya ko kuma ta wata ukuba a wurin yaƙi da sauransu min jihar jahannam wannan wutar jahannama kuma tana nan gabansa tana jiransa rasta min ma'in sadiri kuma za a shayar da shi da ruwa na mugunya in an ce ruwa sade ruwa wanda yake an ce ruwa ne na 'yan aljanna da 'yan wuta afwan cuta a jikinsu in sun sha azabar wuta a tsakanin fata da nama wani mugunyar ruwa yana fita kamar irin ruwan kurji ɗin nan duk nemi shayarwa da shi za a shayar da su shi baya maganin kishi baya kuma maganin abin da suke bukata din na maganin kishiwa sannan kuma shi inda da za a shayar da su shi ne aka ce ta jara'uhu wala ya kadu yusirhuhu yana kwankwaɗarsa kwankwaɗa ta tilas domin a shi ne ajiyo kishi ta sami ruwa za ta tasha makon makon ko shi ba haka zai sha ɗin ba zai rika sha irin yana so ya sha ɗin amma kuma baya so ya sa sai Allah ya ce wala ya kadu ya ce buhu ya to ya kusa ka ce ba zai iya haɗiye shi ba saboda ne yadda shi nau'in ruwan ya kunsa ya kunshi abubuwa wajen ɗanɗaninsa da launinsa da warinsa da zahinsa duka ya kwai wato shi ruwan ya ƙunshi wannan kala ɗin shi ya sa wala ya kabi sai ba zai iya shan shi sha mai daɗi ba ba ya fi hilmautun min kulli makani shi dai wancan jabberi wato in aka tashi wuta abubuwa na nau'o'in azaba za su fito masa iri-iri na raɗaɗi da zafinta a jikin fatarsa a jikin namansa a ƙashinsa a ƙargonsa da jijiyarsa zai ta ɗanɗana azaba shi yasa shi Allah ya ce wa ya ce hilmautu min kulli makani mutuwa za ta ta zo mai ta ko'ina wanda abin da ake nufi abu ɗaya inda a nan duniya ya same shi shi kenan yanzu a ce a nan duniya wata azaba ta zo wacce za a yi ɗaukin ɗin mutum ɗan da nan jinin shi zai iya ƙafewa a jikinsa sai zai daga nan sai mutuwa ko kuma a hana shi ruwa ga shi nan tsarauri guda ko kuma ruwan an ba shi tafasashe zai sha ya raɓaɓɓace mai ɗan ciki zakwai in a nan ne duniya din ne zai faru ko mutuwa ba jini a jikin sai mutuwa ba ruwa a jikin sai mutuwa a ba iska duk waɗannan ababen azaba nau'i nau'i za a ta masa shine aka ce wa fihil mauti min kulli maka. nau'o'in azaba za su ta zuwa maka a cikin wannan wato azaba cikin wutar jahannama nau'i daban-daban sai Allah ya ce ainihin wa ma huwa bi mayyiti kuma shi ba mai mutuwa bane domin ya mutu nan in azaba ce azaba ce ya ciwo aka mutu shi kenan sa ke so ya huta mana an huta da jinya shi kenan mutan ba a mutuwa mutuwa kamar da na gaya mana kasance mutuwan ma yanka ta ake an gama hisabi ɗan wuta sun tafi wuta ɗan aljanna sun tafi aljanna an gama komai sai a zo da mutuwa da turar rago za a zo da ita kwanta da ita a yanka shi ce ba sauran wanda zai kare mutuwa kuma dan wuta sai shiga wutan aljanna Allah ta kama cikin aljanna shi ne shi wanda zai shiga wannan azabar wata har Allah ke ta la yi ƙoga alaihim fa yamutu wa la ba anhum min azabiha ba za a hukunta masu abin da za a hukunta masu bana azaba fa mutu wannan azabar ta kashe su wala yukhaffafa anhum wannan ko ba za a sauƙaƙa musu ita ba min azabi ya ita azabar jahannama da azabar na karuwa kuma azabar ba za ta sa shan azabar a rasa rai ba kai yana nan yana shan azaba fata in ta kone a sake mai da wata sannan ga wannan ruwan suna fitarwa in sun nemi sha kuma shi za a ba su sha shi za a ba su sha shi kuma ga zafi a ne sun su sha A ganin zai zuwa masu da ɗan hanji da sauran kamar da wata ta ce wasu kuma an amiman fasaka ma'ahu ba sha da su ruwa a kai so sai ya yanyanke masu ɗan hanjinsu wannan ana so a nuna mana yadda ɗan wuta za su gamu da wannan azaba a wata aka cewa in ya sabisu ya za su bi ma'in almuhul ya su idan suka nemi a shayar da su ruwa sai a shayar da su wani ruwa a tafasashe kamar tafasashen mai yashwil wujuh in suna kai wajen fuskar su ba tafin bakin sai ya soye masa fuskar su kasan ruwa in aka ce mai nan mai tafasashe yana zaɓalɓala da ruwa tafasashe a ne ya fi illa mai tafasashen mai ya fi ƙuna fiye da tafasashen ruwa ko haka za in kuma yi irin wannan tafasashen ruwa mai kama da tafasashen mai shi za a ba su kuma suna kai shi fuska su ya kone masu fuska su ya soye masu ita kun ga abin babu daɗi kenan wannan ana so a nuna mana ne yadda azabar da shi da jeri zai gama da ita wanda ya sai ma Allah wanda ya kangare ma Allah ya kangare ma gaskiya ya kangare ma annabawa Allah ya ce wa min wara'ihi azabul bane. sannan kuma a baya da shi ko kace gaba gare shi akwai wata azaba mai kauri azaba mai kauri malamai ce ita ce wato ita ce jahannama kamar yadda aka ce wato ainihin mu'limun ka'abun shadidun aghalaz min allazi qabla azaba ce mai raƙi mai wahala mai tsanani mai kaushi mai kauri wacce ta ta baya kai ba an gaya mana ba ba a shayar da shi ruwa sannan ba zai iya haɗiya ba da nau'o'in abubuwa na halatta da azaba kamar za su kashe ko ba zai mutu ba amma duk da haka abin da ke gaba ya fi wannan ita ce jahannama Allah ya tsare mu da azabar wutar jahannama an kawo wasu ayoyi da suke nuna wannan abin da ke gaban shi ya fi kauri Allah ya ce, فقال الله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم Ali." wannan jahannaman ita ce wannan da suka karyata wato za su shige ta yukazzab wato yukazzibu bu jihar mujirmi mujirmai suke karyata ta a nan duniya an ce za a sa su jahannama ko ba su ma yadda da wutar ba ba su ma yadda da za a yi tashin kyamar ba balle hisabi balle a ce za a sa su ta sun karyata ta za a sa su cikin a cikin tsofu da bai na hawa bai na hamimin an za a riƙa kewayawa tsakanin su tsakanin wani ruwa ta fasashe a azabar jahannama da ruwa tafasashe mai tsananin tafasa duk lokacin da suka bukata shi za a ba su sannan ga kuma a tsar aka fi inna shajarar zakko a amul afi المهل يغلي بالبطون كغلي الحميم خذوه فاكلوه لا سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الجحيم من عذاب الحميم ذقوا إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ma kuntum bihi tunkarun a cikin suratul dukan aka jero waɗancan nau'o'in azaba da ake cewa kamar zai mutu ko ba zai mutu ba wannan ayar aka faɗa mana a cikin ita nama akwai ashjaratul zakko wata bishiya ce a nan Allah ya halitta cikin wutar nama haka ce ta'amul asiri ita abinci masu laifi ce wanda suka shiga wuta in sun buƙaci abinci ta za su ci kalmuhul ya gali filbutun ita abincin in sun ci wato za a fasashe ne yana tafarfasa kamar wato yadda cikin ya take tafarfasa ake ke tafarfasa sannan a cikin kuma haka ya gani filbutun yana tafarfasa a cikin cikin abinci ne da za ka ci ji daɗi ba abinci ne da za ka ci da kuma tsintsinka yan ciki ya tafarfasa ciki Allah ya ce ka zale kamar tafasasshen ruwa yadda yake watsal-watsal ina tafarfasa ba ta zai rika tafarfasa abincin ɗauke ga ƙunzin in sinci Allah ya ce ku zo ku face luhu ku kama shi ku sun kuɗa shi za a biya mala'iku kin an san jahannama ba shiga ne na jin daɗi ba yadda su ‘yan aljanna mala'iku za su kare su su ne masu sallama su ne masu maraba amma su ‘yan wutan suke ganta suna daƙirewa malaiku suna tun kuɗa su ya ce ku zo ku ku kama shi a tiluhu ku tun kuɗa shi ke ila sawa'in jahim zuwa can tsakiyar wutar ne tsakiyar wutar jahi ku kai shi can tsakiya sun masubbu ko qara'atihi in azabin hami sannan ku zuba tsakiyar kashi ku zuba mai azaba wato ruwan nan takashe mai azaba ku zuba mai a kan shi an ja shi an kai tsakiyar wuta sannan a kawo tafasashen ruwa a zuba mashi a kan shi sai a ce zuku innaka antal azizul karim ka sa mala'iku ce masa wani abu na ijilanci ce ɗanɗani na azabar an antal azizul karim ba kai bane mai girman nan wanda kuke jin kashi kowa wanda kake a duniya kana cewa kai al'azizu al-karimu to yau yau yau ina girman ina ina ina izzat ina tawayen nata zub indaka antal azizul karim an ɗani wannan azabar ya ce mai girma mala'iku ne za su gaya mai ina girman yake anan hmm, ko anan duniya ku duba wani laifi aka kama shi mai rawani ne aka cire rawanin mai tsamara ne aka cire tsamara in mai waye aka kai shi kurkuku ga mutunci ya zube ɗan kurkuku gandu roba suna ba shi umarni yana ji ya can ko yana wani laifi fa irin na duniya kenan balansa mala'iku ne za su gaya mai wannan ɗanɗana azaba ya kai mai girma ina girman naka inda haza ma kuntum tamtarun wannan shi ne da kuntum kuna musun sa kuna inkarin su kuna cewa ai ba za a yi shi ba babu wata lahira ba wata ba wani tashin kiyama mu ta shagalin mu kai mai abin da hutu dama shi yasa su halatta ma kansu kifan kai da zubar da jini da tsaki dukiya al'umma don ba sa zaton wannan azaba da muke magana za su shige ta eh, a wata Allah ya ce sahabu shimali ma sahabu shimal fi samumin wa a wa zillin min yahmum la baridin wala sirin sun waqi'a kenan sai eh, ta hagu su ne ɗan wuta kenan su waye ne ma ta hagu aka ce fi samumin hamilin suna wa suna cikin wata wuta mai zafi domin kuke irin iskan nan da yin ta buso ko a duniya za ka ji ta zafi ba daɗi zafi kuma haka haka wasu ita cikin da za a kasu ga zafi sun ga ta fasashen ruwa a zullin min ya hamun ga inuwa amma ba ta maganin ba ta sanyi ita kanta kuma ma inuwa inuwa zafi ce Allah ya tsare ya sa ka ce labarin Bala? ba mai sanyi ba ce ko ba wasu ta mutunci ta shiga ji daɗi ba wannan duk sune nau'o'in azaba da ɗan wutan ya shiga da shi bai mutu ba balle ya huta ko ba zai mutu ba azaba ta duniya ta kai azaba karshe ta a mutu to shi ɗan mutu ba zai mutu ba balle a ce ya mutu ya huta haka za a ci gaba da ɗanɗana musu wannan azabar Allah ubangiji ya tsare mu shi ya sa wa ma rabbuka bi sallamin lil abid ubangijin ba ne, bane wato ainihin wa mara buka ji zallani bil abi Allah ba ba bane ga bayansa wannan duk abin da ake makasirai, sun kince shi an dace da shi don Allah ya halice mu ya kamu duniyar nan ba mu rai ya ba mu duk abin da za mu ci da waye dan bauta mai in ta yi tawaye a ciki wanda tawayen ya cancanta mai azaba ko ba cancanta ba ai su da kansu ya wutan kafin a gama komai

allah هو ya ce matsalar مدوكاكي يتي kafaro da كفروا misali da siffa waɗannan da suka kafirce ma ubangijinsu a amalihun karama da da bihirri wato ayyukansu gobe kiyama yadda za su tarar da su kamar toka ce jarin toka iska mai tsanani ta taso mata fi na asirin a wata rana ko wani ne mai guguwa la ya kadiru na ma kasabu ala shay dan zan ba su da iko akan komai da suka aikata a cikin gashi za su ganshi alle su ga ladan shi zalika huwa dalalul ba'id wannan shine ata ata mani sunci ata mai nisa a wurin Allah ya buga mana misali ne ayyukan kafirai da suke yi wato a nan duniya suna aiki da ka iya cewa in mumini ne zai sami lada to in in yi, a lahira bai da komai da zai tarar saboda bai da asalin lada a sa wato asalin lada shine imani shine musulunci in kana musulmi to akwai yiwuwar in kai aiki na gari to za a baka ladan aikinka na gari in kai abu mara kyau a baka ladan wannan abu na mara kyau amma shi kafiri in bai imani ba ba ba wani abu da zai a wannan ga lada shi ne sai Allah ke kwatanta mana yadda za mu kare rashin ladar nasu duk abin da suke aikatawa an san kafirai suna abubuwa ko abubuwa na lada yanzu ba su ne da yawan ƙungiyoyi ba NGOs din nan ƙungiyar kula da abin nan masu ciwon yoyon fitsari ƙungiya masu kula da abin nan dindini masu ka za ƙungiyoyin kasuwan jin na kasuwan ne su ba da kuɗi ke komai ne ƙungiyoyi masu kula da 'yan gudun hijira ƙungiyar kula da waye ne yara marayu kaza ka ne za ka ce jin su in tsar in ga ne zai sami lada da irin waɗannan ƙungiyoyin duk da suke yi Allah ke biya mana kwatankwacin aikinsu da suke yi a amaluhum ayyukansu da suke su waɗannan nan da kafin cema ubangijinsu Allah yake karama da ni haddat bisari kamar toka ce garin toka lukui-lukui da ka zo kaje ta kan wurin wani dutse haka fili ka tsara ta sai iska mai tsanani ta taso wata guguwa ta zo ta rike ce ta tarwaka ta gaba ɗaya sai ki bawon shekare ce kana so ka zo ka kwashe tokarka aka kwashi aka ganta wannan iska mai tsanani domin haka aka maka fata iskandar da zirrihu iska mai tsanani ta taso ana aka ce fi yau mai asifin a wani yini na guguwa guguwa kun san yadda take da ƙarfi ta taso ta taso ta bi kan wannan tokar taka kada ta ce tana so ka kwarfa tana son ta za ka samu Ina Allah ce la ya ƙadiru na min ma ta tsabu ala shi ba su da ikon samun komai ta abin da su aikata wai a nan duniya sun kafa ƙungiya ta taimaka ma 'yan gudun hijira an turo su daga can an ina ne a za ka suke yanzu za ka fiji Kan abin nan ɗin nan jirgin yake kowa ana da ƙungiyoyi irin waɗannan duka suna kashe kuɗaɗen su da ƙungiyar waye ƙungiyar wace ce duka sunan a da ta mutu kwanaki ta ta ingila tsohuwan nan abi tana da irin su amma da ta mutu ba ta imani da Allah ba dukkan wannan abin nata la ya na min ma ta samu ala shi a wani abu da za ta samu gobe kiyama a kan wannan abin saboda abin da ta mutu tana yi na kafirci da ta musulunta ko lallai gobe kiyama da ta sami lada a tausayi da suke da shi irin wannan ɗan shi ne wato ainihin irin kafir ta mana wasu ayoyi da za su tafaki wannan aya bayan mun fahimci misalin ko wata Allah ya ce wa qadina ila ma amilu min amalin kallahu Haba mansura wato za mu jibaci abin da suka aikata na aiki gobe kiyama Allah sai mu sanya shi Haba mansura iska abin aikatawa iska kusan iska dai ka ɗauki garin ƙasa ko garin abin nan ka ɗaga iska ka taso zai ta guda ba ne ka amfana haka Allah ya ce za mu yi ma aikin kafiri gobe kiyama hakar Allah ya ce masalu fi yunfiquna fi hadhihi hayaki duniya, a salu rihin a sirrun asabar harfu kaumin zalamu fasa hun halaka wannan cikin surat ali imran kiran Allah ke gaya mana misali kwatankwacin abin da suke ciyarwa a wannan rayuwar ta duniya su kakirai su ba a yin fi hasirun amma wato misalin wata iska ce da ta taso kuma a cikin iskar akwai mai akwai irin daura wasu ce daura wasu ta a zuta kiran sirrin shi ne daura kun san daura ai daura wata iska ce lokacin sanyi mu kuma ta take tasowa da ta bi in ta bi cikin ruwa sai ya kaji in ka bi kan bishiya sai ta bushe saboda bala'in zaki sanyi sanyi ya ce sanyi ko wannan ikar ko ka fassara shi da wannan sirrin wannan sanyi mai tsanani da daura da ke bushe da ruwa ke bushe da bishiya mai mai ganye ko kuma a a cikin wannan yinin akwai wata iska ta taso da wuta a cikinta iskar ɗauki da wuta Allah ya ce. wato da harfi ƙaunin ya ci sami abin amfanin gona na wasu mutane mu an fusa hum wani suka zalunci kansu ka halakar ka halakar misali ake kiran kasirai duk abin da suke ba su da shi kamar yadda ka san guguwa ta taso gonar ka ta haɗu ta masa ta cikawa ta komai abin da ya rage maka girbi ta komai ta bushe sai guguwa ta taso da wuta sai ka kone shi ka zo da gobe za ka girbe za ka amfana wa haka aka wasafa aikin kafirai da suke a nan duniya na lada saboda ba su da asalin lada shi ne imani duk za su yi su gama gobe kiyama ba su da komai hakar Allah ta ya ayyuhal ladina amanu la tuqilu sadaqatukum bil manni wal adha alladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas ولا yu'minu billahi wal yawmil akhir kamathaluhu kamathali صفوان alayhi تراب أصابه وابل فتركه سلطة يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين wannan kalin misali ne akan wancan daga baki kina fassara mana shi ba cewa kai abin da kai in dai babu imani to babu ladan shi babu lada ya kamata mu gode ma Allah da ni'ima da ya mana ta imani da abin da kai sai ka kai gurgurdan abin da Allah ya baka kana da lada ciyarwa kai azumi kai Allah sai kome da kana da imani Allah zai baka lada amma su kafirai ne masu iya zama wai wani bin har ma azumi suke ko kuma kana da suke sai a je irin azumin nan wai ya ce za a yi musulmi buɗe baki a haɗa musu abin buɗe baki a kawo abinci da komai shi kuma musulmi suna da rauni shi nan dole sai su je a bayyana masu su suna jin daɗi wai wai kirista ya yi abin arziki kenan ya uwa mu lallai lallai shi kafiri ba abin da zai sami lada shi ya sa man amila salihan min bakirin aw unsa fa huwa mu'minun wala nuhyiyannahu hayatan ba haka Allah yake wato duk wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko mace shi ya sa ta namiji ko mace za ka ce huwa mu'minun alhalin yana ne yana mumini kaga ya aikin aikin bai zama na kwarai sai ya zo daga mumini namiji ne ko mace Allah ya ce to za mu raya shi rayuwa mai daɗi a nan duniya ba ba ka ladanka kuma abin za ka sami amma su dubi kula irin su kashewa duk wani zin su yi saboda neman mulki a ce sun yi wani bin a'a daga gaske suke su masu tausayi ne wallahi ba su lada a wurin Allah ya samu ma Allah godiya duka ni'ima da mana ya Allah ya ce نعم على عمله قهوم جي على الله ملوك جيت ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم ترى شمك جنبني جنب للي ألا شيني أهل السمي حق بالحق bisa gaskiya bisa adalci irin nashi da hikimarsa in ya sha yi hukum? in ya so ya ga dama sai ya tafiyar da ku da ya ci da halƙin jade ya zo wata halitta sabuwa daban ba ku ba kuma zalika alallahi Allah bi kuma hakan ba abu ne mai wahala ba abu ne mai gagara Allah ba madaukaki shi ne mahalicin kowa da komai ya so zai wannan wannan aya abin da ake so a nuna mana wasu malama abin ce wato Allah madaukaki ne yake so ya nuna masu nema su yi inkarin in an mutu za a za a mai da za a hitaji ko yanzu kayan ka kalli yadda jikin ke da kankanta ta a sai ka fara ganin halittar sama kan mai da ƙasa idala ya halitce su wanda wannan halittun kai yin halittar ka kai ma da ya halitce ka babu kai to me azin mamaki in an ce wata rana za a dawo da kai akwai mamaki babu ai yanzu ma hakan Allah ya ga dama ce tafiyar da ku ya zo da wasu halittu na daban ba ka ake mutana na nuhu ba da suka ja suka yi tawaye suka ki a baya ɗaya aka kare su sama da ƙasa ta haɗe da ruwa aka halaka su shi kenan iya wanda suka kira shi ne daga nan kuma aka ci gaba da yaduwa to wannan zai gagari Allah ba zai gagare shi ba shi yasa inkarin tashin kiyama babu wauta da rashin hankali irin wannan ko kuma in inkarin wai in an mutu ba za a dawo ba wannan dai akwai rashin hankali akwai wauta a ciki saboda maganar dawowa wannan abu ne mai sauki wanda ya halitta da farko ai farkon ne ya kamata ka yi mamaki yaye da farko da ya sake mai da ita ne zai mai wahala ai babu sun ya sha yi zuhibukum ya ki da harkin jadid Allah ya so sai tafi da ku zo da wata halitta sabuwa amma zalika ala Allah bi aziz wannan ba abu ne da zai gagari ubangiji ba a ce wai hakan ba zai yiwu ba a'a zai yiwu in ya ga dama ki tafi da ku ya zo da wasu a tsara Allah ki ta ya hannas antumul fuqara'u ila Allah الله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بأزيز. كنت تفائل الكلام na ta yi ku mutane dukkan kufa mabukata ne zuwa ga Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shine mawadaci yabo shi bai bukata komai wurin kowa ku ne kuke da bukata in ya sa ya zuhibu kum in ya ga dama sai ya tafi da ku A hayati da harkin jabi ya zo da wata halittar daban sabuwa gau kama zalika alallahi bi azizin wannan ba abu ne da zai gagare Allah ba eh haka wata yara Allah yake wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum kuma la yakunu amsalakum sai kuka juya baya kuka bi kuka kirin dokokin Allah kuka tangare to sai ya canza ku ya zo da wasu mutanen na daban kuma la yakunu amsalakum nan ba za su zama kamar ku ba eh gobi mala'iku ba ya sunan Allah ma amara asaluna ma maru dukkan ganar nan da ake fama ta yan adam yau da tangarewa da lalacewa ko babu wannan a cikin mala'iku ta fata kuma su ma bayi ne na Allah ko kaga in ka ki bauta ma Allah wa zai cuce kai zaka cuce akwai masu bautar suna nan suna kai kuma in ya so sai ya tafi da ku zo da wasu halittu daban eh, sai kar Allah ya ce ayyuhal na amanu man yartada ne an dini fa sawfa ya'ti da bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ya kuwa da nufin imani wanda ya bar addinin shi jikin kamar yadda ake kama da da rigar da eh, musamman matasa yanzu karatun mu na jiya da muka tabo cewa matasa yanzu suna zuwa suna zuwa kasashen tura wannan masu musamman bangaren rasha ɗin nan da matashi ya dawo gaba ɗaya kuma yana inkarin samuwa Allah eh wani wai addini sabo kirishi wai wai yanci addinin yanci kawai ba ka da kar a takura ka a dama don da bai da addini na Allah ya addini ne na me addini ne na tsara dan ba mai sa ba mai hana ka kina ba halal ba haram wurinka. yanzu shi yake ta fama da shi wallahi duk wanda ya rida daga cikin ku ya bar addinin su da su Allah zai zo da wasu mutanen suna son su kuma suna son sai zo da wasu mutanen da wasu halitta eh ka ga yanzu wanda suke cikin da wasu kuma suna nan suna imani imani na gaske kansu su ma za ta gani kada wasu su iyaye uwa da uba da kakanni musulmi amma ya ji ya lalace ya zama murtadi lokacin da wani shi ko bature yanzu ya karɓi musulunci ta hanyar bincike ya gane shi ne addinin da ta riƙe shi dam haka gan shi shi da hijabi da niƙaji shi kuma haka nan ba ifbabi haka gan shi da asuwaki da gemu da ƙwaƙani yana komai gashi ne yana ɗabbaka musulunci kuma bature ne bai daɗe da musulunta ba shi kuma nan wani na nan uwa da uba da kakanni musulmi shi kuma wancan yake hangiya ce ta karatu ya je yana ta binciken banza waya karanta ba za ka yarda da abuwa sai ka shi sai ka gan shi kurkuri da idan ka ka taba shi ke waye duk wanda yake da wani akida ce ta ridda ta inkarin Allah zai ce maka ba zai imani ai gaba ɗayan imani ɗauki kasar na shi ya gini ne a kan gaibi ya gina kan gaibi kuma su ake yabo alif lamin zalika alkitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladhina min akashi yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa da razaqnahum kada aka fara yaban su da yu'minuna bil ghaibi eh wannan qur'anin da Allah ya sauka babu shakka a cikinsa. sa shiriya ne hudan ta tafi da suwa ne ga masu takawa shiriya ne ga masu takawa suwaye ne masu takawa su ne allazina nuna bilgai wanda ke imani da gai Allah baka gan shi ba ma kai imani da shi wuta tana nan baka ganta ba kai imani da ita aljanna tana nan baka ganta ba kai imani da ita manzo yanzu ya zo ya wuce baka zauna da shi baka imani da shi kana nan jin labaran da ake bamu na gai ka imani da su ka ce a ah, wai ba za ka yarda sai abin da ki gani kuma Kuka suna nan yake da ɗanka in ba ka hattara ba ta zama sababin tsakin Allah ya ce hakar Allah ya ce in ya sa zuhibu wato zuhibu kum ayyuhan nas ya ci bi akharina wa kana Allah ala zalika qadir in Allah ya ga dama sai ta bi da ku ya ku mutane wa yati bi akharina zo da wasu mutanen daban wa kana Allah ala zalika qadira Allah mai iko ne a cikin haka ba abin da zai gagara Allah ne Allah ya ce

za su bayyana gaba ɗayan su shine wa zulun lahi jami'a halittu za su bayyana gaban ubangijin su gobe kiyama gaba ɗayan su wa qala du'afa ulil ladina istakbaru masu rauni raunana daga cikin su sai su faɗa ma allazina istakbaru lil ladina istakbaru waɗannan suke girman kai fasara ta ɗauke nan kuka ce fa qala du'afa ulil ladina istakbaru ko waɗanda suka bi sai su ce ma waɗanda suka bin waɗanda suke majiya kenan sai su ce ma wanda suke bin Ina kunna lakum taba'a ko fa a duniya mu fa mabiya ne gare ku taba'an wato mu masu bin ku ne a duniya sai da kuka ce da mu ku kuke sa mu ku kuke hana mu eh fa hala antum mughununa anna min azabillahi min shay hal antum mugununa anna shin yau za ku iya wadatar mana ko za ku iya tsare mu daga azabar Allah ta wani abu daga cikin za ku iya kare mu qalu sai su ce law hadana Allah la ku haka Allah ya ji da mu kuma da mun shirye da ku da abin yau da bai zama haka ba da ba ma anan muke ba sawa'un alaina ajzina am sabarna daidai ne gare mu mu a yanzu ko mu yaki na azaba da muke ciki amsa barna ko mu yi haƙuri malana min mahe ba mu da wata matsira ba mu da wata maguda to ba a gane bayanin masosai sun yi yace wa zuma na ce barazatil khala'iq kulluha fajira wa lahi wa wahid ranar kiyama da halittu da masu ɗa'a da Allah da kangararrun su kan tsararru duka za su bayyana gaban Ubangiji mahalicci shi ne a nan wa barazu lillahi jami'a dukkan halittu za su bayyana ne gaban Ubangiji alwahidul ƙasa aiki marin jari ana istami ulahu fi barazin min al'ar duk za su bayyana wani fili ta ƙasa eh, wa huwa wa huwa al-makanu alladhi laysa fihi shay'un kasura ahada wannan baras wani wuri ne da ba wani abu da zai suka kowa ko ka kale gindin bishiya ko wani dutse ko fili na tattal ba duk halittu za su bayyana a wannan filin idan suka bayyana faƙalar du'afa'u wa humul atba li qadatihim wa sadatihim wa kubara'ihim mabiya sai su ce ma shugabanninsu adatihim shugabanninsu da suke suke musu jagoranci a kubara'ihim da manya-manyan su kenan lillazina takbaru an a waɗannan da suke kangare mu bauta Allah a nan duniya ba su ne yan gidan nasu ba eh wanda suke wato an sun kangare mu bauta Allah ba su bauta masa shi kaɗai an muwafaqati rusuli kuma sun kangare mu manzani ba su masa ta'a. kalu lahum sai su ce da su ina kunna lakum taba ah mu fa yanzu damu mu yanzu mun haɗu da mu da ku a wannan sararin gaban ubangiji a duniya dai mu kan mabiya ne gare ku fa ma muna fi tamarna wa fa'alna duk abin da kuka umarce mu shi muke bi muke aikata abin da kuka hana mu mu hannu an gane ma'ana ko muka bi ko muka ta kama abin da kuka samu shi muke ko ba a yi wannan a ce ma ga aya ga hadisi ya ka ce kana jiran mai aka ce mai shehi ya ce ko ba haka ake ba shehin abin da zai ce ta kila babu hissin qur'ani babu hissin hadisi a nuna maka ta'a sai abin da fa shehi ya ce kai shi ne saboda kai shi kake bi saboda kana zaton ka tsarkake biyayya ga shehin ko wannan wanda kake bin ko ma waye ko wani ko kake zaton abin da kike a can zai iya maka wani abu kamar yadda suke faɗi ko wasu littattafansu su ce ta kama kafa da su sune za su kare ta da kai su za su maka waye kuma ka kyauta ta san haka kayan abin kai da ikhlasi kai biyayya ranar sai a haɗu ga ku ga su ko ga su ga su to shine sai a fara wannan debate cewa sai su ce masu kinna kunna rakun ka ba mu fa mabiya ne gare su kuma kai tabi tun da haka ne yau ai sai kuma ranar sakamakon ta su a hali ko inda mun maku ɗaya a can sannan kuma sai ku yi mana ne sai ku taimaka mana da suke ɗin ki dama ta suke mana abu da hun illa da ƙarfi na ila Allah zulfa duk ba bauta musu muke ba kama kafa muke da su don su kusanci da mu ga Allah kusancin daraja yanzu ga su ne masu daraja ga majiya ga wanda aka yi wanda ake bin ne majiyan za su ce masu hala antum mughnuna nuna, an na, azabillahi min shi shin yau ta ku kuɗe mana wata azaba ta ubangiji a yau amma tun eh, wato nuna na wata mun nuna na kamar da alahi a duniya kuke mana wannan alkawarin kuke mana fatan haka a kwalar tilka da sai wannan shugabannin da aka yin su ce lau hadan Allahu la hadaina walakin haka alaina qawlu rabbina wa sabaqa na, wato sai su ce masu a aida Allah ya shirya da mu da mun shirya da a cikin a duniya da mun bi Allah kuma mun sa kun bi Allah da shi kun yau ba wannan ba wannan ta tabu faɗin amma sai muka nemi ku rika mana abin da ya kamata a yi ma Allah kuma kuka bi kuka yi kuna zan za mu na muku wani abu a yau ba a yau wannan abin da kuke neman abin da za mu iya muku a yau sai su ce masu ne sawa'un alaina a jazi'ina am sabarna malana min mahi daidai ne a yau mu suna fa azaba sana an gama wannan kuma an tura tsuta wani magana cewa wancan za su kice su babu duk babu sai su ce da daidai ne mu a yau mu raki muke yi ko haƙuri za mu yi da rakin mu da haƙurin mu da ne wanda ke cikin azaba rakin shi ne amfanin raki ko a duniya aka jefa mutum kurkuku in ya kwana wayo da ihu za su da shi kara ma ya haƙuri ya shiru to saka za su ce da haƙurin mu da rashin haƙurin mu duka daidai ne halana min mafi wasu ayoyi kawo su wanda suke da fassara wannan aya wato kamar yadda ibn kasir yace fa qultu wa zahiru anna hadhihi al-muraja'a lillahi ba'da dukulihim ilaiha wai wannan muraja'a yau za su ci wannan tattakurdar bayan shiga wuta ne ko ko bayan kafin a shiga ne ibn kasir ya ce ai bayan sun shiga ne za a yi wannan an shiga duk ga su ga su kwana kini haka wanda ka bin ka kai kike to kaya akai ya kamata ka tallafa mu idan ana ciki shine wata Allah ke cewa wa izyatu ko wa izyatu hajjuna fil nar yaqulu du'afa'u lil ladina sabaru inna kunna lakum tab'an qala antum mughnuna 'anna nasiban min an-nar haka za su ce masu wato za su ce wato za su ja in ja ya ta hajjuna fil nar kaga a cikin mutum a cikin wuta za su ce ja in ja suna musu kamar da wasu suka zo ko mu muka bi kuka ce wa yuku ce a a mu ba mu kaza ai ta wasu to a wannan fa kulo ba fa masu rauni wanda suka bi kenan sai su ce lil ladina takbaru manyan da aka bi na kunna lakum tabaa ko dai mabiya ne gare ku ai hal antum an na nasiban minan na ko shin yau za ku iya wadatar da mu ga wani kaso na wuta ko yaya rage mana shi qala ladina takbaru inna kullum fiha wannan da suke girman kai su inna kullum fiha mu da ko duka muna cuta ba wani mai fita ai kuna da hankali da wayan ku da muka bi ku ne sa ku ki kuka kuka kiri ai an baka hankali ko ba sai ka rika auna abubuwa ba ka aunawa duk abin da kaga ba daidai ba ki dace ba karana hmm? hadisi ingantacce cikin bukari ko nabi ya tura wasu da ainihin tsabai da wani shugabansu suka tafi a matsayin nabi ya ce a yi shugaba biyayya oh aliyu Allah wa aliyu rasulullah ulil amri min kum da suka tafi cewa zai gwada shi ya gabe suka fahimta da ulil amri min kum kaga aliyu Allah wa aliyu rasulullah ma ta ce ulil amri min kum shi ba cewa aliyu ulil amri ba ka ce ulil amri min kum an ya gane sun yaya suka fahimta sai hura wuta rigirgi sai ce to zo su shiga sai suka da dake yaya ba za ku yace ba ba ta kai kuma biyayya ba ya ce a ah, ai ya ce ma gidan kan mu shi ta ne ma ya kawo mana gidan idan ta wannan wata shi ya sa yana da suka da su ma na biyu ce da kun shiga da kun shiga kenan a kun shiga wannan wuta ku ba ta take ku da kun shiga wuta kenan ana ba a biyayya yan uwa sai da Allah yake a bi to kaga mabiyan da wanda aka danta ɗayan za su ce ai duka suna ciki inna Allah haka mai bainal ibad lalle Allah zai yi hukunci tsakanin bayansa zai kiyama Allah ya tsare mu eh a ayar ta gama ko ya gama cika kada dai ku mana irin ta jiya ko na ga da sauran mintuna ka kai da mu bari mu ƙara wannan ƙa'ayar wata ra Allah ya ce qala dukulu fi umamin qad qala min qablikum min al-jinni wal insi nar kullama dakhala ummatun la'ana ukhtaha hatta idza kuti ha jami'an qala al-ukhrahum li ulahum rabbana ha'ula adalluna fa'atihim ababan ghayfan min an-nar qala li kullin ghayfun walakin la ta'lamun وقال الأولى هم لأخراهم وما كان لكم علينا min قبل kwazo al azabu ma kuntum taktibun sunan al Allah ya saka mana wannan ta ta da za a yi wato qala wato ainihin Allah ya hatta idan dare ku fiha duk idan aka gama tura 'yan wuta sai gama shi ga cikin bayan suna ta tsilele ne wato tantanin su sun gama shi ka ga su qalan su wato ukrahu li ilahu kai sai ta jira ma kuma wanda aka bin da su A tawaga wannan da ta gawar wannan sai su a cewa ƙaula a azalluna wannan su suka ci da mu ba a cikin azaba wani ifan minan na ba su ninkin azaba ka ya masu ninka masu azaba fiye da samu ala sai a ce likullum da ifan kowa sai an ji kama ya kuma kana da hankali ku da kuka je sun wake ku bi su kuma za a ninka maku wato azabar walakin la ta'lamun sai dai ba da haka qala ulahu li ukhlahu sai ayat ta sake ce ma ɗayar amma kana lakum alaina min fadli ba ku da wani bambanci da mu da ku eh azaba ce dai fuzukul azabu ma kuntum hasibun kan ana azaba da na abin ku aikata kada muka kira ku kuna da hankali kowa an ba shi hankali don mutum ya zo ya kira ka abin da annabi haƙƙi ya ce kai nashi sai ka san na annabi ayyaki. ai ya kamata ka rike ko a duniyar nan aka ɗaga wannan wayar aka ce maka wannan kacce na ce wannan kuma shari'ina ce da ka ji da nauyin ta da komai ka san jabu ka san wa zaɓi na san wace za ka zaɓa original za ka zaɓa za ka zaɓi jabu ba to kayan annabi za ka ba tsarka ɗauna wani dan kuma gobe ka ci kana neman lada a abaska da shi ba shi ya sayan uwa abinda ake son fahimta ainihin da abin ke na mana mu tsaya mu bi Allah mu tsantsanta tsantsanta bautan mu ga Allah ana mu bi manzo duk wani da za mu bi mu bi shi ne ga Allah ya bi manzo kowaye shi malami ne shehi ne waliyi ne kowaye ne ya zama biye da muke mai biyayya ci da bata saba ma sai Allah da manzo ba Ba ta saba ma ban masa kanta saboda ne gobe kiyama kun ga yadda za a yi kowa ta kan shi ke nafsi nafsi kaga nan za mu tsaya bin karanta da ta tare da alada zai na kuskure Allah ya gafarta ya gafarta mana ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين